قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد sai Allah ya ce, Kada ku yi husuma a gabana, babu wata fa'ida a kan hakan, na riga na gabatar muku da saƙon da manzannina suka zo muku da shi na narkon azaba ga wanda ya kafirce min kuma ya saɓa min.